cikawa watannan al'umma ni'imarta dukkanin ni'imomin da ubangiji ta'ala ya tumsa su cikin watannan al'umma ta harkar technology da makamantansa ubangiji ta'ala ya cika watannan ni'imar ke ta hanyar saukar da littafin Allah ta hanyar saukar da alƙur'ani mai girma ba wani abu na ci gaba na abin da ya shafi sayansin da kake gani ake cin moriyarsa a yau ba ya tabbata ne cikin jama'a albarkar saukar da alkur'ani mai girma Allah ta'ala ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina Allah ta'ala ya cikawa watannan al'umma ni'ima ce ya cika ma watannan al'umma baiwa da fifita ta akan sauran al'ummomi ta hanyar saukar da alkur'ani mai girma duk kayan technology da take gani kwamfuta da abin da ke fiye da shi wallahi ya samu ne sakamakon ni'imar nan ta alkur'ani mai girma Shi ne halifin littafi wata Allah madaukakin sarki ya baiwa nan al'umma din littafin da la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid ga garabazo din littafin da mai cikakken hikima wanda ya cancanci godiya ألاك أنا يسألك الله وتعلم الأمة كتاب محتمت آياته ثم قصلا من لدو الحكيم الخبير للتابي يود أكا يتبين بين ما أنو ننسى أكا بيك إلم ننسى أكا بيك تبكى من أبن الذي ينطوك أكلا فاتو أتجن ون للتابي أو لم يتبهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون ubangiji ta ala ya yanzu bai isa da fa'a ba bai isa al'umma ba mun saukar masu da wani littafin da ba wani bayani ba ce wannan littafin ya kunsa wa anzalna ilayka kitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayka min al-kitab wa muhaiminan alayh fahkum bainakum bima anzala Allah wa la tattabi'u ahwa'akum amma عما min al haqq لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات والآن قرآن الشيء حاكم لجميع الكتب المنزلة من السماء باو الذي تابي ديك القرآن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ده كنسا ينا تنقافو جوانا لتابي ينا توامى من الأنبياء نسيج illa uqtiya min al-ayati ma mislu ma mislu amana alayhi al-bashar wa inna ma kana alladhi utituhu wahyan aw khallahu ilayhi فأرجو أني أكثرهم تبعا يوم القيامة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ba wani ba Annabi annabe face wannan ba annaban an ba shi wani littafin da kafin shi an ba wani annabi amma abin da aka bani na alkur'ani wani wahayi da aka keɓance ni da shi ina fatan dukkanin annabawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ina fatan in zanto dukkanin annabawa na fi su yawan mabiya a rango ba alkiyama amirul shu'ara ahmad shauki a cikin kasidarsa na hadul bara na hadul burda yace da annabiyuna bil ayati fansaramat wa jittana bi hakimin ghayra munsarami آياته كلما طال المدى سنب يزين كنا جلال الإفك والكدم yace annabawa sun zo da ayoyi da yawa waɗannan ayoyin sun ƙare sun wuce kai ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka zo mana da wani irin gagaraba da wutan ayarta duk sanda a karanta shi yana ƙara bunƙasa hikimomi da alfanu da ke cikin alƙur'ani suna ƙara bayyana shi yasa imam ibnu taymiya a cikin littafin sa usul tafsir yace wa hadatun nas ma satan ila fahmi al-qur'an allati huwa hablul lahi al-matin wa dhikr al-hakim wa sirat al-mustaqim الذي لا تذيب به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تخلق على كثرة الترتيب ولا تنتهي أجائبه ولا يسبق منه العلماء من كان به صدقة ومن عمل به أجرة ومن حكم به عدلا ومن دعا إليه هدي إلى صراط المستقيم ومن تركه من جبار كسبه الله ومن ابتدى الهدى بغيره أضله الله